a cikin wannan masallaci na juma'a na ahalus sunna da ke nan dogarawa cikin karamar hukumar mulki ta sabon gari a jihar kaduna najeriya a wannan dare na juma'a bayan yammacin alhamis 25 ga watan bulhijja hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda ya yi daidai da uku ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da takwas a kalandar 'yan albashi kamar yadda aka sani wannan muhabara an shirya ta ne don ta dace da munasaba kuma a babin taya murna ga ɗaya daga cikin 'yan uwanmu da ke nan dogarawa ɗan uwa malam mustapha a bisa karuwa ta aure da ya samu a wannan rana ina roƙon allah tabaraka wa ta'ala ya sanya albarka a cikin auren kuma ya ba da zaman lafiya da karuwa ta arziki kamar yadda nake roƙon Allah ta baraka wata'ala ya ba su ikon yin rayuwar auren a bisa karantarwar shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan wannan Abin da nake so in gabatar da muhadara a kansa a wannan dare insha Allahu ba da aka saba gabatar da muhadara a kansa ba ne idan an samu munasaba irin wannan domin galibi a irin wannan lokaci an fi ƙoƙarin gabatar da muhadara a kan aure ko kuma zaman auren ko waɗansu abubuwa da ke da alaƙa da aure ɗin to amma ni a yau na zaɓi in gabatar da muhabaran nan ne akan wani maugu'i wanda ba a damu da shi ba ko da yake muhimmi ne kwarai hasali da iri-irin waɗannan maugu'ai ne za a iya kyautata al'amura kuma hatta shi kansa zaman auren ma a iya sama masa yanayi a ƙara saita shi ta yadda manufar za ta zama bautar Allah ta baraka wa ta'ala wannan maudu'i ne tattali domin lahira kamar yadda muka sani ita wannan rayuwa da muke cikinta rayuwa ce ta wacin gadi kuma tana da iyakantaccen lokaci domin duniya gaba ɗaya da muke cikinta wata aba da aka yi mata iyaka kuma tabbas za ta zo ƙarshe kuma idan ƙarshen nata ya zo shi kenan za ta gushe kuma kowane rai da ke cikin wannan duniya zai ɗanɗani mutuwa ko yanzu ko nan gaba amma dai kafin duniya ta zo ƙarshe ko kuma a daidai lokacin da duniyar za ta zo ƙarshe idan Allah ya raya mutum har zuwa wannan lokaci shi yasa a cikin alkur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kullu nafsin za'iqatul maut kowane rai zai ɗanɗani mutuwa kuma babu wanda zai iya gujewa ya kaucewa wannan mutuwa ɗin dole sai ta same shi ko yaya ne lokaci zai zo da wannan mutuwa za ta zo ta ɗauke shi ba a guje mata ba a ba da cin hanci don kata auko mutum ba wani abu da za a yi na dubara ko wata hikima da za a bi a ce an tsallake wani in lokacin shi ya yi kada ya mutu shi yasa ma a cikin alkur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ce qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون kace lalle wannan mutuwar da kuke guje mata kuke gudu ba kwa so ta same ku to lallai ita mutuwar nan sai ta riske ku sai kun haɗu da ita ba makawa sannan ku koma zuwa ga masanin ko a mai da ku zuwa ga masanin abin da ke bayyane da wanda yake ɓoye ya ba ku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa kenan da mutumin kwarai da mutumin banza da wanda yake da sadaukantaka da wanda yake matsoraci da waɗanda kullum suna ƙoƙari wajen gyara addininsu da gyara aƙidarsu da bin Allah yadda yake so da waɗanda ba su ma damu da su gyara aƙidarsu ba ba su damu da su kyautata alaƙarsu da Ubangiji ba da waɗanda suke matsayin barazana ga mutane da waɗanda suke a matsayin bayi ga wasu duk kowa za ya mutu babba da yaro mace da namiji wanda ake mulka da wanda yake mulkin mai ilimi da mara ilimi mai daraja da ƙasƙantacce wanda yake mai sadaukantaka da wanda yake rago mai tsoro kowa dai za ya mutu kuma duk inda ake ko ana wuri wanda yake keɓantacce kewayayye ko ana cikin fili ko ana sama ko ana ƙasa in dai lokaci ya yi za a yi ta shi yasa ma Allah Ta wa ta'ala ya ce walau kuntum fi burujin mushayyada ko da kuna cikin gidaje waɗanda aka ɗaga tsawonsu aka yi su manya-manya aka katange su to idan dai mutuwa ta zo tabbas za ta same ku a daidai lokacin da mutuwar ko kuma lokacinku ya ƙare kuma aka ba ta umarni ko kuma aka ƙaddara za ta ɗauke ku duniyar nan gaba ɗaya wuri ne na gwagwarmaya kuma duniya ko rayuwa a ba ce ta shafi jarrabawa an sa mutane ne don su yi gwagwarmaya su ɗauki ba daɗi su yi faɗi tashi wajen ganin sun yi wa kansu tattali domin ranar da za ta zo bayan ita duniyar ta kare tunda mun ce rana ce da za ta zo ba makawa to tattalin da za a yi to duniya nan ne wurin da za a yi tattalin Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana rayuwar gaba ɗaya ta kunshi jarabawa da gwagwarmaya da kai kawo da faɗi tashi don ya zamanto mutum ya yi ma kansa shiri da kintsi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur Allah ta'ala shine ya halicci mutuwa da rayuwa domin ya jarraba ku ya jarraba ku ya ga wane ne daga cikinku zai kyautata aiki waye daga cikinku zai fi kyautata aiki aikin da za a yaba wa farkonsa a godewa ƙarshensa aikin da zai zama karɓaɓɓe a wajen Allah aikin da zai zama dalilin tsira ga wanda ya yi shi wa huwa al-aziz al gafur kuma Allah shine al-aziz mabwayi al gafuru mai gafara shi mutum an kira shi ne ko an neme shi ne da ya kokari ya gwagwarmaya ya yi aiki ya yi yunkuri wajen ganin ya kyautata ayyukansa ta yadda idan ya bar duniya su zai zama ya yi lahira sai ta zama tun da dama gida ce na dawama to sai ta zama wurin da zai mole ya hole ya ji daɗi Allah baraka wa ta'ala sai ya ce a cikin alkur'ani mai girma man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuqiyannahu hayatan tayyiba wa ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun wanda ya aikata aikin kwarai aikin kwarai aiki kyakkyawa aiki na gari na bukatar sharuɗa biyu kamar yadda muka sani sharaɗin farko a yi don Allah sharaɗi na biyu yi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama domin da aikin da aka yi ba bisa karantarwar manzan Allah ba to wannan aiki ba karɓaɓɓe ne a wajen Allah tabaraka baraka ta'ala ba to wanda duk ya aikata aiki na kwarai aiki na gari min zakarin au unsa namiji ne ko mace wa huwa mu'minin yana mai imani da Allah falanuhiyannahu hayatan tayyiba Allah ce to lalle za mu raya shi rayuwa mai daɗi a nan duniya ya zamanto yana cikin natsuwa da kwanciyar hankali da rashin tashin hankali da damuwa ya zamanto komai nasa akwai ban sha'awa babu takura babu matsatsa a zuci babu tsoro ba fargaba babu tunanin wani abu ya dame shi yana cikin rayuwa mai daɗi rayuwa tsaftaciya wannan ziyannahum Ajarahum, kuma Allah ce lalle za mu ba su ladan su mun sakamako da ladan su bi sani ma kanu ya amalun lada mafi kyawun abinda suka kasance suna aikatawa wato za a ba su lada wanda yake ya fi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa wanda mu a nan umar gani za mu ce aiki ne mai kyau to ladan da za a ba zai fi wannan aikin nasu kyau kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ula'ika ashabun nari hum fiha khalidun kuma waɗanda suka ƙarya suka kafirce Allah kuma suka ƙaryata ayoyinmu to waɗannan su ne ‘yan wuta za su dawoma a cikinta. a na manufar rayuwar duniya ita ce ai amfani da ita a matsayin mataki na kaiwa ga rayuwa da daɗa alakira to idan wannan lokaci ya yi na tafiya tunda mun ce duniyar nan tana da iyaka kuma kowane rai zai mutu zai ɗanɗani mutuwa to idan lokacin ya yi to ba a ƙara mutum kowane adadi ba za a rage lokacinka ba ba kuma za a ƙara maka lokaci ba shi yasa ma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha Allah bai jinkirtawa wani rai lokaci in dai lokacin yayi in dai aka ce adadin da aka iyakance yayi to ba a jinkirta ma kowane rai lokacin yi to sai tafiya kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce hatta idza jaa ahaduhum al-maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun Allah ta'ala ya ce hatta izada ja'a ahaduhumul maut har sai mutuwa ta zo wa ɗayan daga cikin irin mutanen nan da ba su damu da tattali ba mutanen da ba su da kintsi mutanen da ba su yi wani shiri don lahira ba idan mutuwa ta zo musu qala rabbi irji'un sai ka ji mutum na cewa ya Allah ka mai da ni duniya kar ka ɗauki raina ka bar ni in ɗan samu wata dama la'alli a a'malu salihan fi ma taraktu ko na samu daman aikata wani aikin alkhairi a cikin ɗan abin da na bari na komatsan duniya yana dukiya bai fitar da zaka bai ba da sadaka yana da mulki baya adalci bai kyautatawa yana da ilimi bai karantarwa baya amfani da iliminsa wajen aiki da kuma yin abin da ya dace to sai irin wannan lokaci na mutuwa ya zo ya zamanto an ɗauki ransa to sai ya ce rabbir ji'un ya Allah ka mai da ni duniya la'alli a'malu salihan fi ma taraktu ko na samu damar aikata aikin kwarai cikin abin da na rage ko na bari a duniya Allah ce kalla ina inna kalimatun wata kalma ce kawai huwa qa'ilu da ya faɗe ta da kansa ko da za a mai da shi duniyan ba zai aikata aikin kwarai ba wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun sannan bayan su bayan mutuwa din akwai rayuwa ta barzahu wanda za su zauna a cikinta ila yau mai yi a suna har zuwa ranar da za a tada su wato ranar kiyama kenan a shekenan bayan mutuwa akwai wata rayuwa da ake kira rayuwa wadda take ta barzahu ita ce rayuwar da za a yi ba a je layira ba kuma an bar duniya a cikin kabari kenan ita wannan rayuwa rayuwa ce mai tada hankali rayuwa ce wadda take firgitar da mumini in ya san labarinta mutum zai zauna shi kadai ba makwabci ba mata ba aboki ba malami ba ɗalibi ba kowa shi kadai sai kuma ayyukansa dama kamar yadda muka sani mutum na mutuwa a kai shi kabari aka rufe shi ana tasowa daga makabarta za a dawo mai da ransa idan aka dawo mai da ransa zai ma rika jin karan tafiyar wannan suka je suka rufe shi bai da dama ya ce ku dawo ba wanda zai zauna na sakan daya ya taya shi zaman kabari ko da na sakan daya wanda ya fi son shi a duniya ba zai iya zama tare da shi na sakan ɗaya ba to yana samun kasa cikin wannan yanayi waɗanda suka rufe shi sun juya sun tafi an mai da ransa to sai ko mala'iku guda biyu munkarun da nakir su zo don yi masa tambayoyi za mai tambayoyi guda uku game da ubangijinsa game da addininsa game da muhammad dan abdullah farin jakada annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake mumini Allah zai bashi ikon amsa tambayar nan yadda ya dace wanda yake ba mumini ba kuma to shi kenan in munafiki ne ko kafiri sai badan badan ya faɗi shirme to daga nan za su yi mashi duka dukan da zai yi kururuwa da ihun da babu wanda ba zai ji ba sai mutum da aljan amma dabbobi za su ji karan shi kowace halitta ta Allah za ta ji ihunsa ba wanda zai taimaka mashi za a nuna mashi wurin zamansa a wuta in ɗan wuta ne a nuna mashi wurin zaman shi a aljanna in ɗan aljanna ne yana cikin kabarin a haka za a yi ta mashi azaba in ya cancanci azaba ko a ba shi ni'ima da daɗi in ya cancanci ni'ima da daɗi irin wannan ne Allah ta'ala ya tabbatar game da rayuwar fir'auna annaru yurabuna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab cewa a wannan yanayi na barzahu a haka za su zauna a rika bijirar da su cikin wutan jahannama guduwan wa ashiya safe da yamma wa yau mata sa'a sannan in ran da kiyama kuma ta tsaya aka tafi layira za a ce adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab a shigar da fir'auna da mutanensa cikin azaba mafi tsanani Allah ya tsare mu to kiyama tabbas tashin kiyama tabbas ne ranar kiyama hakika akwai ta to amma yaushe ne kiyama din kuma waɗanda matakai ne za a bi zuwa ga kiyama mutuwa ita ce farkon abin da take rabe mutum daga duniya zuwa lahira ana cewa mutum ya mutu to an kama hanyar zuwa kiyama shi yasa malamai sukan ce wanda duk aka ɗauki ransa to hakika kiyamarsa ta tsaya illa iyaka akwai kiyama karama akwai kiyama babba kiyama karama ita ce mutuwar kowannen mu akan ɗaiɗaikun mu mutum na mutuwa ba zai dawo ba ba dawowa kiyama babba kuwa ita ce kiyama da za a yi ta gaba ɗaya da kowane mutum da aljan za su tsaya a yi mafi sabi to tunda kowane mutum na da iyakantaccen lokaci ko ban ma san ma yaushe ne lokacin ba ita dai mutuwa dole ne kullu nafsin za'iqatul maut innaka mayitun wa innahu mayitun kowa zai mutu walau kanat ad-dunya tadumu bi ahliha lakana rasulullahi hayyan wa baqiya naimuha تفني ويفني نعيمها ويبقى المعاصي والذنوب كما هي inda duniya za ta dawomar da wani to da manzon Allah ke bi cancanta ya zama a raye kuma da ya dawo ba zai mutu ba to amma ina Allah ce innaka mayyitun kai za ka mutu ya manzon Allah wa innahum mayituna kuma su ma wanda suke hamayya da kai abokan gaban ka su ma za su mutu wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalibu ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin Muhammad bai zama ba face manzo kuma manzanni sun wuce gabanin shi kenan shi ma zai wuce to yanzu idan ya mutu idan ya zama to ya mutu ko a kashe shi shi kenan sai ku juya ku bar addinin Allah Allah ya ce to wanda ya juya baya ga barin addinin Allah bai cutar da Allah da komai ba kuma Allah zai yi sakamako kyakkyawa ga waɗanda suke masu bin shi masu godiya ga sa to mutuwa tabbas ne ke kowa kuma zai mutu to tunda kowa zai mutu to shin akwai wanda zai iya mutuwa kafin lokacinsa ya yi babu akwai wanda kuma zai samu jinkiri idan lokacinsa ya yi babu shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala cewa ma kan nafsin an ta muta illa bi idnillahi kitaban mu'ajjala babu wani rai da zai mutu face da izinin Allah kuma abu ne da aka iyakance lokacinsa lokacin kuma na yi to shi kenan wannan lokacin akwai wanda ya san shi babu shi yasa ma Allah tabaraka wa ta'ala ce wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut babu wani rai da ya san me zai aikata gobe ko babu wani rai da ya san yaushe ne zai mutu a ina ne zai mutu babu wa man kanat maniyatuhu bi ardin falaysa yamutu fi ardin suwaha wanda duk aka iyakance aka kaddara mutuwarsa a gari kaza to ba zai mutu ba sai a wannan garin duk inda ya je sai ya koma wa wannan garin sannan ya mutu sai yana zamu ji akan ce Allah sarki wa na kasa ta kira shi ko wai ai ma'ana ga inda yake shekara da shekaru Allah bai ɗauki ransa ba sai lokaci kaza sai ya bar inda yake ya tafi wani wuri shikenan sai ga ya je can sai Allah ɗauki ransa saboda haka ba wanda ya son shi zai mutu in an zo mutuwa ba za a ƙara mutum wani adadi ba ba kuma za a rage ba ko mutum bai san a ina zai mutu ba kuma duk inda yake mutuwa za su je ta ɗauko shi aina ma ta kunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuke mutuwar za ta zo muku to kasancewar mutuwar za ta zo kuma tabbas akwai ta kuma abinda mutum ya aikata shi zai samu bayan ya mutu ya sa dole ne musulmi ne imani kuma mai hankali ya zama ya yi tattali da shiri da tanadi da kintsi domin ita mutuwa ɗin Allah tabaraka wata'ala ya kira masu imani zuwa ga yin tattali da tanadi da shiri da kintsi domin mutuwa Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal na amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadin ya ku da suka imani ku ji tsoron Allah ta hanyar kiyaye dokokinsa ta hanyar yin abin da yace a yi da barin abin da ce a bari domin takawa na nufin imtisalul awamiri wa ijtinabun nawahi bin umarnin Allah da nisantan hani na Allah ta'ala to ku ji tsoronsa ku kiyaye dokokinsa wannan zur nafsu ma qaddamat li gadin kuma kowane rai ya duba ya ga ya gabatar me yayi me ya tanada domin gobe kiyama Allah sai kira wannan rana da gadin me gadin da larabci gobe wai dan a nuna maka kusancinka da wannan rana ɗin. sai za ba ka yakan ce gobe kiyama domin a nuna maka wannan rayuwa ba ka da tabbas in kana tunanin yau kana duniya ba ka da tabbacin za ka bar wannan masallacin ba ka tabbacin za ka kai gobe ba ka tabbacin za ka kai baɗi to ina fa'idan jinkirta tuba ina fa'idan jinkirta tuba ina fa'idan zama da jahilci ina fa'idan rashin bin Allah ta'ala ina fa'idan bin son zuciya wa anta gadan aw ba'dahu fi jiwarihim wahidan faridan fil maqabir sawiya ko yau ko gobe zaka zamanto makwabci ga sauran waɗanda ke cikin kabari a kunce kai ma ba za ka tafi za ka tafi ba makawa sai ka tafi to da ba makawa sai ka tafi shi ka duke na akwai buƙatar ka zamanto a cikin shiri da tattali ko menene zai baka dama kai shiri da tattali shine ka fahimci yanayin rayuwar ka fahimci yanayin wannan rana da kuma irin abin da ke cikinta na tsoro da firgici da ni'ima da farin ciki da abin da Allah ya tanada na alkhairi ga wanda suka bi shi da abin da Allah ya tanada na haɗari da tsanani ga wanda suka saba mashi sannan kai ka yanke ba kanka wani irin abu kake so ka samu a ranar lahira ɗin shi yasa wani yake cewa inna lillahi ibadan fuqina sallaqu duniya dunya wa khafu al-fitna nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lahayyin watana ja'aluha lujjatan wa takhadhu salih al-a'mal fiha sufuna Allah na da wadansu bayi nasa masu hankali da kaifin tunani sun yi wa duniya saki barkatai suka ji tsoron fitina da ke cikinta sun dubi duniya da suka gane cewa duniya ba gidan zaman dindindin ne ga duk wani ne rai ba sai suka mai da duniyan nan kamar teku inda teku kai kuma kana so sai ka ketara za ka yi sai ka zama abin ketara jirgin ruwa kwale-kwale ko ba ka ba saboda haka sai suka riki kyawawan ayyuka a matsayin jiragen ruwa da za su shiga su ketara ɗaya gabar ba tare da sun nufi ba kuma Allah baraka wa ta'ala ya ce istajibu li rabbikum min qabli an yati yawmun la maradda lahu min Allah ma lakum min malja'in yawma idhin wa ma lakum min nakir Allah ta'ala ya ce lalle ku amsa kiran Allah ta hanyar yin imani da aikata kyawawan ayyuka tun gabanin wani yini da ba za a iya mai da shi ba ya zo wannan yinin shi ne kiyama in wannan yinin ya zo shi kenan ba magana ba ku da wata maɓoya a wannan yinin ba inda za ku je ku buya ko ba za ku iya kyamar wannan yinin ku ce ba ku yadda ba ku yi musu ku ce ba mai yadda ba wannan yinin sai gobe ya zo ko sai jibi ko sai baɗi ba ku iyawa don haka ku yi shiri ku amsa kiran Allah tun wuri manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shi kuma cewa yayi inna ahadakum idza mata urida alaihi maqaduhu bil ghadati wal ashi in kana min ahli janna فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة ما يكي صلى الله عليه وآله وسلم يتي lallai ne ɗayanku idan ya mutu to akan bijiro masa da wurin zamansa akan bijiro masa da wurin da zai zauna in kiyama ta zo safe da yamma in dan aljanna ne to za a nuna masa wurin zaman shi na aljanna kuma hakan zai tabbata in ya mutu hakan zai tabbata an yi kiyama sai ya shige ta idan dan wuta ne haka za a nuna masa wuta za a rika nuna masa inda zai zauna a lahira a cikin wuta za a rika nuna mai a kabari a rika ce mashi to wannan shine mazauninka har Allah ya tashi ka ranar kiyama haka za ka zauna cikin wannan ni'ima in dan aljanna ne ko kuma cikin wannan azaba da raɗaɗi in dan wuta ne to kuma kamar yadda muka sani akwai azaba a kabari kuma azaban kabarin nan tabbas hadisi ya nuna haka alqur'ani ma ya tabbatar da haka fadin Allah ta'ala annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu wa yawma taqumu as-sa'a adkhulu ala fir'auna ashadda al-azab aya ce karara da ke nuna cewa akwai azaba a cikin kabari sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya wuce wajen waɗansu kaburbura guda biyu sai ce innahuma la yu'azzabani waɗanda ke cikin kaburburan nan ana yin wasu azaba wa ma yu'azzabani fi kabirin ba ne musu azaba saboda wani zunubi babba da su a ganin ido suke ganin babban zunubi suka yi ba amma ahaduhuma fakana la yastanzihu min albawl ɗayan su ya kasance mai sakaci ne in yayi fitsari baya tsarkaka ko dai wajen fitsarin ya je wajen ɗan dauri yana fitsari yana tartsatsa masa yana dawo masa ko kuma ya sakaci ya yi fitsarin ba zai tsarki ba wa mal akharu fa kana yamshi bin namimati amma shi ɗayan kuwa na biyun yana yawo ne don ɓata tsakanin jama'a gulma magulmaci ne ya kai maganar wancan ya kai maganar wannan gulma tsegumi don dai ya samu shiga dan dai ya bata wani dan ya shiga tsakanin mutane sai je ce ma wani wani ashe kaza ya faru ai ban sani ba wairan nan wani yake faɗin kaza a gabanmu mu dangane da kai ya kuma koma wajen ɗayan ya ce ai na ɗauka kuna zaman lafiya da wani ni da na ga yana shige maka na ɗauka cewa masoyinka ne ashe makiyinka ne kaji kaji kaji bata jama'a saboda neman abin duniya saboda neman ɗaukaka saboda neman shiga saboda neman matsayi saboda nuna ya isa to sai ya ɓata jama'a to wanda ke wannan ɗabi'ar shi ma in bai tuba ba Allah ta'ala zai yi masa azaba a cikin kabarinsa to tun da dai mutuwa tabbas ne kuma kowa zai yi ta ko mutum bai san lokacin da zai ba kuma in lokacin ya yi babu jinkirtawa kuma za ta iya ɗaukarsa ko a ina ne kuma in ya tafi ba dawowa a to ashe kenan akwai bukatar yin tattali don ita akwai bukatar musulmi ya yi tattali don ranar kiyama to ta mutum zai tattali akwai matakai da za su taimaka wa mutum ya yi tattali don lahira abubuwan da su ne ake kira tattalin da kintsin da tanadin abu na farko imani sahihin imani ingantacce da kuma ɗaukan matakai da ƙoƙari wajen ganin mutum ya ƙarfafi imaninsa ya kuma tsare shi na farko dai a sami imanin sannan na biyu ka kiyaye imanin naka kada ya gudu sannan na uku kuma kai ƙoƙarin ƙara shi ta hanyar ɗaukan matakan da suka dace domin wajen ahlus sunna wal jama'a su ce cewa imani yazidu wayan kusu imani na ƙaruwa kuma yana raguwa imani na karuwa in ayyukan alheri sai karu imani na raguwa idan aka saba wa Allah aka ci gaba da saba wa Allah to dole ne mutum ya kyautata imaninsa wani ma ya ji alal mukallafi tashihu imani inganta imani ta yaya ta tabbatar da cewa Allah baraka wa ta'ala shine mahalicin kowa da komai da ya cancanci a bauta masa shi kadai ba tare da an hada shi da wani ba imani da Allah a ɓangaren rububiyarsa bayan an yadda akwai Allah ɗin cewa Allah shi ke aikata duk abubuwan da ya so shi ke halitta shi ke kashewa shi ke rayawa shi ke azurtawa shi ke saukar da ruwan sama shi ke ba wanda ya so hana wanda ya so shi ke ba da mulki ga wanda ya so karɓa mulki ga wanda ya so shi ke ba da lafiya shi ke ƙaddar rashin lafiya shi ke jirgiya al'amuran mutane al'amuran halittarsa ana sanyi a dawo zafi ana damina a rani to mutum ya imani Allah shi kaɗai yake wannan bai tarayya da kowa a kan shi ba sannan ya imani da cewa Allah shi kaɗai ake bauta bisa cancanta ba a haɗa shi da kowa uluhiyar Allah kenan duk wata bauta da za a yi to dole a yi ta gare shi kaɗai ko bautan nan ko bauta ce ta shafi zuciya kamar tawakkali kamar soyayya kamar tsoro irin tsoron da ake kira tsoron ibada abin da ya shafi itikadat kudurcewa ko kuwa bauta da ta shafi harshe kamar zikirin Allah kamar salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar addu'a kamar karatun alqur'ani kamar yin sallama kamar faɗin magana mai kyau kamar umarni da kyakkyawa da hali da mummuna duk abubuwa ne ke da alaka da harshe ko ko bauta da ke da alaƙa da gaɓuɓɓa kaman sallah kaman azumi kaman aikin haji ko ko bauta da ke da alaƙa da dukiya kamar zakka sadaka da sauransu duk waɗannan a yi don Allah ga Allah kuma don Allah ba a haɗa Allah da a cikin wannan tare da wani kowa shi za a yi ga Allah ne kuma don Allah sannan kuma za a yi yadda shari'a ta ce ba za a saba wa shari'a wajen aikata abu ba idan ibada ce da ke da iyakantaccen lokaci sai lokacin yayi idan ibada ce da ke da keɓantaccen wuri sai an je wurin idan ibada ce da ke da adadi keɓantacce sai a wannan adadin kawai idan ibada ce da ke da keɓantacce sifa da yanayin da za a gabatar da ita dole a yi bisa wannan sifa idan ibada ce da ke da dalili sai dalilin ya samu idan ibada ce da ke da jinsi sai an yi amfani da wannan jinsin in ko ba a yi haka ba to abin da aka yi sunan shi bid'a Allah baya su. misali duk ibadan da ke da jinsi to idan kai da wani jinsi ba nata ba to wannan abin da kai aikin banza ne mu ɗauki layya da wasu dabbobi ake layya ana yi da awaki tumaki mazansu da da matansu ana yi da shanu maza da mata ana yi da raƙuma maza da mata waɗannan su ne abin da aka iyakance na jinsin da ake iya yin layya da su da kuɗin sa da kuɗin jimina wanne da yawa za a iya samun jimina ɗaya ta sai shanu goma ko ba haka ba inda mutum zai siyo jimina saboda yawan dukiyarsa ya yanka da sunan layya layyan ta yi ba ta yi ba don me saboda bai amfani da jinsin da shari'a ta iyakance ba idan an yi wa ana yanka dabba ga wanda aka haifa ma ga wanda aka haifa aka haifa shine akika ko zadiha ko nasika da wasu dabbobi ake yi ana yi da farare ko jajaye na awaki ma'ana a iya da kadduwa ko gunsuru a iya da tunkiya ko rago kowanne za a iya yin akika da shi to sai mutum ya ɗauko sa ya yanka saboda wadata ko ya ɗauko raƙumi ya soke saboda wadata ko ya siyo jimina ya yanka saboda wadata da sunan ragon suna ya yi bai yi ba mai yasa saboda wannan ibada ce da ke da keɓantaccen jinsi iyakantaccen jinsi sai an amfani da jinsi ibadar da ke da dalili in aka yi ba tare da wannan dalilin ba an ɓata lokaci haka ibadan da ba ta dalili in aka yi ta ita ma an ɓata lokaci misali ana yin yanka don haihuwa a kenan da muka ambata mutum matarsa suna da ciki an kai ta asibiti tana naƙuda kafin ta haihu sai zo yanka zabgegen ragon shi da ya tanada Yace ce bismillahi wannan ya kace akikar wani sunan da yake so dama ya sama dan da za a yi ba masa wannan akika ta yi ba ta yi ba me yasa saboda dalilinta bai samu ba a karanta alkur'ani yana da kyau ko bai da kyau ibada ce duk harafi ɗaya akwai lada goma kuma Allah na ninkawa ninkin ba ninki ga wanda ya so ai zikirin Allah ibada ce subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billah da sauransu ibada ce ko ba ibada ba ai salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ibada ce ko ba ibada ba to amma wanda ya keɓe waɗannan abubuwa guda uku karatun Al-Qur'ani. zikirin Allah salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace zai bari sai ana gobe sallah daren sallah kenan ko yace ba zai bacci ba zai raya wannan daren da wannan ibada din wannan ibada ta ko bata yi ba bata yi ba don me saboda shari'a bata tanaji wani abu game da daren sallah ba ko kuma mutum ya ce zai keɓe waɗannan ibadodi karatun alkur'ani zikirin Allah ta'ala salatin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce zai yi ne da sunan cewa yana yin abin da ake kira bikin maulidin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ai zikiri na da kyau ai karatun qur'ani na da kyau ai addu'a na da kyau ai salatin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama na da kyau dukkan su ibada ne amma tun da shi maulidin kansa ba san shi a shari'a ba sai daga baya baya kamar yadda su ya faɗi a cikin alhawi lil fatawa ɗinsa ko lil fatawi da ya ambata cewa a ƙarni na bakwai sarkin irbab shine ya fara ƙirƙiro maulidi aka fara shi sai yasa su alfaki hani da suka zo kafin yi suka rika cewa wannan wata bid'a ce da ƙur'ani bai zo da ita ba sunna bai zo da ita ba bal bid'a ce da masu zaman kashe wando suka kirkiro ko masu son cin na banza suke karfafa mata gwiwa don mene saboda ibadu da suke da ibadu da suke da dalili in ba dalilin ne ya samu baka aikata to ka aikin banza ibadu da suke da jinsi in baka yi amfani da jinsin ba ka aikata ka aikin banza ibadar da ke da adadi idan kai wani adadi doriya akan wannan adadin da ya tabbata to wannan ma ka munana kuma abin da kai Allah baya so nakan ba da misali da tasbihi da ake bayan sallan farilla bayan sallan farilla za ka yi subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 sannan la ilaha illallah wa da wula sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir in ka so za ka iya cewa subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 idan ka so za ka iya cewa subhanallah goma alhamdulillah goma Allahu akbar goma idan ka so za ka iya yin subhanallah goma sha ɗaya alhamdulillah goma sha ɗaya Allahu akbar goma sha ɗaya idan ka so za ka iya yin subhanallah ashirin da biyar alhamdulillah ashirin da biyar Allahu akbar ashirin da biyar la ilaha illallah ashirin da biyar duk wanda kai cikin waɗannan biyar ɗin ya tabbata to amma idan kai subhanallah hamsin alhamdulillah hamsin allahu akbar hamsin bayan sallan farilla ba wai wani lokaci na daban ba wannan tasbihin yayi bai yi ba abinda kai sunan shi mene bid'a game yadda malamai irin su a Sheikh Usman bin Fodio suka tabbatar a cikin ihya'u ihya'u sunna wa bi bid'a amma idan da ba a bayan sallan farilla bane an iyakance maka subhanallahi da zaka yi kai duk adadin da Allah ya sauƙaƙe maka alhamdulillah kai adadin da duk Allah ya sauƙaƙe ma Allahu akbar kai adadin da duk Allah ya sauƙaƙe maka ba iyakance ba amma a bayan sallan farilla ga adadin da shari'a ta iyakance to duk ibada wadda take da adadi iyakantacce dole ka tsaya ma adadin ibada da ke da wuri to ba za ka yi ba sai a wurin wa isa hawa arfa a madina ko a makka wa isa ya je harami hawa arfa sai ya je ina sai ya je filin arfa waye sai ya zo harami nan ka'aba ya jifa ya ce ya jefi shaidan ne akwai dole sai ya tafi mina can ake jifa waye ya isa ya je arafa ya ce ya yi ɗawafi akwai wanda ya sai haka dole sai a ka'aba wa zai je wajen ka'aba ya kai ya kawo ya ce ya yi sa'ayi safa da marwa zai yiwu dole sai ya gangara ko ya haura wurin da ake sa'ayi a ce kaga waɗannan ibadu ne masu wuri ke keɓantattu to dole sai a wurin za ka je ka ibadar da ke da lokaci iyakantacce ba a yin ta sai a lokacin yanzu da dare ne nan masallacin ma ba mai sallar isha ba zai yi a sallar asuba yanzu ba zai yi ba don ba lokacin ta ne, ko zai yi zahar ta gobe ko la'asar ko magariba zai yi duk ba za a yi ba saboda lokacin su ba haka bane sai lokacin yayi za a yi wanda ya kuskura ya kafin lokacin ba yi da wannan abu wa zai hawa arfa ranar takwas ga wata rayu mu taruya ran da ya kamata a je mina a kwana ya ce ya hawa arfa zai yi akwai wanda zai ce ya yi jifa jifan da ake na jamra ya ce ya yi jifa ranar tara ga wata ranar arfa ya je jifa zai yi ba zai yi ba sai ranar goma ga wata sannan ne zai jifa jamratul aqaba me yasa saboda akwai lokaci in lokacin bai baka aikata ibada ba sai ba ibadar da ke da iyakantacciyar sifa keɓantacciyar sifa sai ka yi ta yadda shari'a ta ce in ba ka yi bisa wannan sifa ba duk yadda ka yi Allah baya su saboda haka da mutum yanzu maimakon a ce ya yi ruku'u sai ya press up da ake yi wajen ainihin motsa jiki wannan ruku'un nasa ya yi da mutum za a ce zai sallah ne maimakon ya kabbaran harma yace Allahu akbar sai ya ce Allahu ajallu ko Allahu a'azam duk ba ana nufin abu ɗaya bane amma wannan sallah ta yi ba ta yi ba in liman ne ma sai ce subhanallahi liman ya haukace me yasa saboda bai yi kaifiya sifa wanda shari'a ta tabbatar ba to dole ne mutum ya imani cewa duk waɗannan nau'o'in bauta na zuci da na baki ko harshe da na gaɓuɓɓa da na dukiya duk ana yi ne ga Allah kuma don Allah shi kadai kuma sai an yadda shari'a ta ce sannan mutum ya imani da cewa Allah yana da sunaye mafi kyawu da sifa mafi ɗaukaka wayannan sunaye na Allah ba wanda ya san adadin su sifofin Allah ba wanda ya san adadin su sai dai wanda ya kiyaye tara daga cikin sunayen Allah mafi kyawu to zai shiga aljanna matukar yayi abin da ake kira ihsa'i man ahsaha da khalil janna ihsa'i na bukatar abubuwa guda uku na farko dai bayan ka haddace sannan ka iya faɗin su yadda suke a harshen larabci kada ja kana cewa arrahmanu arrahimu a'a arrahman arrahim kada ji kana cewa almaliku almalik ne in ka ce almaliku to ba sunan Allah bane saboda haka Allah kuwa ba zai baka alkhairin da ake samu dalilin ka ba bayan hadda da faɗi yadda shari'a ta ce a harshen larabci sa'an nan kuma ka san ma'anar don baka ihsa'i sai ka san ma'anar Allahu Ar-Rahman almalik rahim Al-Malik Asalam, Al-aziz, القدوس al المؤمن al العزيز Al-bari, al الباري duk kasan ma'anoninsu abu na uku kai aiki da ma'anar a aikace duk abin da zai yiwu ka ɗabbaka to ka ɗabbaka misali daga cikin sunayen Allah akwai alkarimu mai karamci kai ma a same kana da karamci daga cikin sunan Allah akwai arraufu raufu mai tausayi kai ma a same ka da tausayi in baka iya siffantuwa da waɗannan ba to baka yi wa sunayen Allah ittifa'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala janna ba za ka samu wannan ba sannan a kiyaye da Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman ba ana nufin iyakan sunayen Allah 99 bane bal ba iyakansu kenan ba kamar yadda manyan malamai magabata suka faɗi irin su al-Imam al-Bukhari irin su at-Tirmidhi irin su al-Hakim an-Naisaburi irin su al-Imam an-Nawawi kafin shi Ibn Hazm az-Zahiri irin su Ibn Hajar al-Asqalani a cikin Fathul Bari da wanda suka zo bayan su can kuma a tsaka tsaki Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Ahmad Ibnu Abdul Halim al-Harrani da irin su Ibn al-Qayyim al-Jawziyya duk sun tabbatar da cewa sunayen Allah ba iyakar 99 ba a wannan zamani kuma dukkan malaman sunna irin su bin Baz irin su Al-Uthaymeen irin su Sheikhul Albani da sauran malamai duk sun tabbatar da cewa ba iyakar sunayen Allah kenan ba don misali daga cikin sunayen Allah akwai Ar-Rabb a wayannan sunaye na jerin turmizi akwai Ar-Rabb babu daga cikin sunayen Allah akwai As-Subbuhu a jerin sunayen tirmidhi akwai a subbuh babu gashi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ruku da su da yakan ce subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh kuma yakan ce a wajen ainihin ruku'u subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli ko kuma subhana rabbiyal azim da kuma subhana rabbiyal a'la a wata riwayar wa bihamdihi da kuma faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama amma fil ruku'i fa azzumu fihi rabba ar-rabbu ismun min asma'illahi al-husna ba kuma cikin wancan jerin a ce kenan suna yin Allah ba ya kan tsayin da kara kenan ba sannan ilimi ya tabbatar da cewa jerin sunayen da muke karantawa Allahu ar-rahmanu zuwa as-saburu wannan jerin a yake ba su inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba ba annabi ya faɗa wa'annan sunayen a haka ba kamar yadda ibn hajar al-asqalani marubucin littafin bulugul maram ko mai sharhin bukhari sunansa fatuwul bari ya tabbatar ibn azam a cikin al-muhallabi al-asar da kuma littafin sa al-isal sun tabbatar da haka hatta al-ghazali abu hamid ya tabbatar da haka ibn taymiya a cikin majmu'ul fatawa ya tabbatar da haka da malamai da dama sun tabbatar da cewa wa'annan sunayen yadda suka zo akwai kusan talatin zuwa talatin da ɗaya waɗanda ba su inganta ba ma a danganta wa Allah subhanahu wa ta'ala su to amma dole kai imani da sunayen Allah gaba ɗayansu jumlatan wa tafsila kuma ka yadda cewa duk wani suna na Allah ya ƙunshi sifa kuma sifofin Allah kala biyu ne akwai sifofi zatiya akwai sifofi fi'iliya daga cikin sifofi zatiya na Allah akwai maganan hannuwa Allah ta'ala na da hannuwa kamar da ya tabbatarwa kansa a cikin alkur'ani ko manzansa sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar masa a cikin hadisai ingantattu Allah ta'ala ya ce wa qalatil yahudu yadullahi maghlula gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha bal yadahu mabsutatani kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce kilta ya gaihi yaminin duk hannuwan Allah dama ne ba a siffanta su dama da hagu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tabbatar da cewa daga cikin sifofin Allah zatiya akwai kafafuwa kamar da hadisi ya tabbata wutar jahannama za a yi ta tura mata jama'a a yi ta tura mata mutane a ta tura mata a rika ce mata halmin mazid kina bukata a rika ce mata halim talati kin cika sai ta ce halmin mazid akwai kari annabi ya ce haka za a yi ta mata har sai Allah ya sa kafansa mai albarka a cikinta sai ta cika ta yi makil har ta yi ambaliya ta rika kaf kaf kaf saboda ambaliya da take manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatar wa Allah da idanuwa har ma yayin da yake tsoratar da al'ummarsa game da dujal ko dajjal sai yake ce musu shi fa ubangijin ku ba mai ido ɗaya bane shi ko dujal mai ido ɗaya ne Mafumi wannan hadisin ne Allah ta'ala da idanuwa biyu kuma da ba qur'ani Allah ta'ala ce isna il fulka bi na wa wahayina a wani a wata ayar Allah ta'ala ce fa innaka bi na, to amma ɗan bid'a su suna kyama a ambata wa Allah waɗannan abubuwan bayan Allah ya ambata wa kansa da kansa manzansa sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar mashi da su sai ce to kaji wai ma suna kamanta Allah da halittarsa muka ce a'a laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir Allah ba abin da ya kama da shi saboda haka da hannuwansa da idanuwansa da gababuwansa duk ba irin na wata daga cikin halittarsa bane Allah shi ya bar wa kansa sanin yadda suke haka nan Allah na da sifofi fi'iliya ayyuka cewa ranar kiyama Allah zai zo don ya hisabi wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa kuma Allah ta'ala yana sauka zuwa saman duniya a ƙarshen kowane dare ina an kasa gida uku kashin ƙarshe ya rika shelantawa ina mai neman gafara a gafarta mashi ina mai son tuba ya tuba a karɓi tubansa ina mai wata bukata a biya masa shi yasa tashi a ƙarshen dare yake da fa'ida saboda mutum ya ibada kamar istiwa'i daidaituwa akan al'arshi daidaituwa akan al'arshi Allah ya daidaita akan al'arshi sun mastawa alal arsh Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatarwa Allah ta'ala daidaituwa cewa yana sama Allah yana sama kuma ya daidaita akan al'arshi daidaituwar ta dace da shi wannan ita ce aqidar al-Imam Malik ibn Anas Imam darul hijra mufti al-haramain imamu maliku an masa tambaya game da ar-rahmanu alal arshi sawa ya tabbatar da Allah ya daidaita akan al'arshi daidaituwar ta dace da shi ya Allah ya daidaita ba mu sani ba ba abin da ya dame mu imani da shi wajibi ne tambaya game da hakan bid'a ce shi yasa al-Imam zahabi rahimahullahu ta'ala ya rubuta littafin sa al-Uluwu lil Aliy al sai da ya kawo tsakanin ayoyin al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da maganganun sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina da wanda suka zo bayan su sai da ya kawo manganu fiye da ɗari da ke tabbatar da Allah yana sama kuma ya dirita kan rashin sama to kaga zai zama bayani na jahilci ƙwalo-ƙwalo wani ya inkarin cewa Allah yana sama bayan ko ko wanda ba musulmi ba kamar kirista sun ma yadda Allah yana sama Don ko cikin addan cewa suke ubangijinmu na sama our father who is in the heaven hatta karamin yaro dan mutsili ya san Allah na sama domin aka buge zai daga ido ne ce wai yau Allah na ya kwala ihu ya kalli sama fitrar na tabbatar da cewa Allah yana sama annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda al muslim ya ruwaito wata yarinya an kawo ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi ya tambaye ta yace mata aina Allah ce masa fit sama ina Allah ta ce Allah yana sama ashe wanda ya inkarin Allah yana sama ko ya inkarin Allah ya daidaito akan al'arjin sa to ɗayan abu biyu ne ko dai jahili ne ko ko mai son zuciya ne wanda ya sa wa musulmin duniya annabi dai ya tabbatar sahabbai sun tabbatar tabi'ai sun tabbatar tabi'u tabi'in sun tabbatar abu hanifa imamu malik imamu shafi'i ahmad bin hanbal duk sun tabbatar da cewa Allah yana sama kuma ya daidaita akan al'arshi daidaituwar da ta dace da shi yaya take ba mu sani ba Allah yana so wallahu yuhibbul musulmin. Allah yana yarda radiyallahu anhum laqad radiyallahu anil mu'minina Allah yana fushi wa ghadiba alaihim Allah yana tsinuwa wa la'anahum duk waɗannan sifofi ne fi'iliya na Allah ta'ala da ya zama wajibi kai imani da shi wannan fa sai ka yi ne sannan ka inganta imanin naka matakin farko kuma kenan na tattali domin lahira Ka imani da mala'ikun Allah imanin da ya dace imanin nan jumlatan wata fila cewa mala'iku halitta ce ta Allah bayi ne na Allah da ba sa gajiya wajen bautan Allah babu wanda ya san adadin su sai Allah wa ma ya'lamu da rabbika ka hu kuma halitta ne daga haske ba a siffanta da mazakuta ko matunta domin a wani wurin Allah ya amfani da zamirin mata Allah ya amfani da zamirin maza a wasu wuraren gare su kowanne daga cikin suna da ayyukan da aka bashi kuma babu wanda ya san adadinsu kuma babu wanda ya san sunayensu gaba daya an dai san wasu daga cikinsu da kuma irin ayyukan da aka basu kamar mala'ika jibrilu wanda yake shine mai kawo ayi, mika'ilu wanda yake shine mai rabon arziki da izinin Allah ta'ala Israfilu wanda ke rike da kaho yana jiran a bashi umarni ya busa domin duniya ta kare ya sake busawa domin kowa ya tashi Qur'ani ya zo da ambatansu kulman kana aduwan lillahi wa mala'ikatihi wa jibrila wa mika'ila a wata ruwayar wa mikala fa inna allaha aduwwun lil kafirin saboda haka da mala'ika jibril da mika'il sun zo a nan wurin a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce Allahumma rabba jibrila wa mika'ila wa israfila sai aka ambaci israfil akwai mala'ikan mutuwa wanda wukar karɓa mai suna a zara'ilu wanda magana ce isra'iliya ba ta da inganci a hadisi sunan shi malakul maut qul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum sunan mala'ikan mutuwa kenan ba a zara'ilu ba ba wani suna zara'ilu isra'iliyat ne ba su tabbata ba akwai munkarun akwai nakir su ne masu tambayan kabari hadisi ya inganta cewa idan mutum ya mutu aka rufe shi munkar da nakir za su yi masu tambayoyi akwai maliku mai tsaron wuta ya maliku duk ulana rabbaka ya khafif anna yau min azab ka roƙa mana Allah ubangijin ka domin ya sauƙaƙa mana azaba ko da na ne guda a wata ayar liyaqbi na rabbuka ka roƙan mana Allah ya yi mana hukunci don mu huta amma kun ga raqibu da atid da kuke cewa da rilwanu to duk ba tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata a qur'ani ba domin da Allah ta'ala ya ce ma yalfizu min ma yalfizu min qawlin ko illa ladayhi raqibun atid raqibun atid sifa ce kowane mala'ika raqibu ne atidu shi yasa ba ce raqibun wa atidun ba a larabci da haka ya kamata a ce amma saboda ba suna ake ne wajen aka ce raqibun atid saboda haka ba sunaye bane ba wani rizwanu wasu sun ce an ciro ne daga rabiyar la'anu to rabiyar la'anu ai wannan fi'ili ne ba suna ba to amma dole mutum ya imani gaba daya ya imani da su jumlatan wata tafsilan cewa akwai su kowane yini Allah yana tura ko ku dubu saba'in na shiga baitul ma'amur ba su dawowa in suka sun tafi kenan kenan ba wanda ya san adadin sai Allah wa ma ya'lamu judan rabbika illa mutum ya imani ya kyautata aqidarsa game da littafin Allah cewa akwai littafai da Allah ya saukar wayannan littafai din dole kai imani da su jumlatan wa tafsilan gaba ɗayan su wanda ka san sunan su da wanda baka san sunayen su ba magana cewa sai an saukar da littafai guda ɗari ko guda ɗari da ba gaskiya ba ne abin da ya tabbata shine akwai littafai da aka saukar waɗanda sunayen su ya zuwa Al-Qur'ani da hadisi akwai alkur'ani din kansa sunansa alkur'ani sunansa alfurqan sunansa annur sunansa az duk sunansa ne sunansa alkitabu wayannan sunayen guda biyar din nashi kamar yadda yazo cikin littafin alburhan fi ulumil qur'an na zarkashi kuma suyuti a cikin al-itqan fi ulumil qur'an ya kawo a cikin al-fara'idul jalila na shak abdullahi gwandu kanin shak usman bin fodo shi ma ya kawo duk sunayen alkur'ani akwai attaura akwai linjila akwai zabura wa na dawo da zabura sannan akwai su ibrahim akwai su musa wasu sun ce su musa attaura ne wasu kace daban kenan suna littafai shida ne kawai su zo a qur'ani kuma sunna bata wuce haka ba ita ma to duk wanda mutum littafi da sunan shi ba waɗannan ba to ya zo da wani abu da ba a san shi ba ilimi ilimi bai tabbatar da shi ba ilimi ingantacce to kai imani da su sannan kai imani da manzanni cewa Allah ya zaɓi waɗansu daga cikin halittarsa daga cikin bayansa ya mai da su annabawa da manzanninsa waɗannan manzanni ba wanda ya sa adadin su wayannan annabawa ba wanda ya sa adadin su maganar cewa adadin annabawa dubu ɗari da ashirin da hudu ne ba gaskiya ba ne maganar cewa adadin manzanni a cikin dubu ɗari uku da goma sha uku ne ba gaskiya ba ne balle ha yau kakale a ce su ma wai waliyai 313 ne wai dan dai a tabbatar da akwai waɗansu mutane da ake kira waliyai masu karama ta hanyar aljanu ba cewa muke Allah bai da waliyai ba ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu saboda haka akwai waliyai amma waɗanda aka kira su waliyai masu yin khawari wanzuwa da waɗansu abubuwa da ba za a iya gane ko meye ba ta hanyar aljanu su rika tsafe-tsafe da sihiri da sunan karama a'a ba su bane su waɗannan mutanen kirki ne ba a samun mutanen banza cikin su ba a samun wani mai ɗabi'a a batuhuma. ba a samun wani mai ɗabi'a da za ta yi mahaukaci ne kamar yadda a sha'arani a cikin wato a littafansa kamar irin su wato a tabakatul kubra da makamantansu ya zo da bayanan waɗansu irin su aliyu wahish mai zina da jaka da a cikin waliyai ne irin su hauba mai sun suna ainihin wato duburan mace da na yaro matashi mai sun suna duburan su shi ma an kawo cikin waliyai da kuma wani wanda aka ce shi cikin mushe yake kwana duk wani mushe sai ya ɗauko kawo shi a cikin rufansa inda yake zama ya waye bauta don Allah wanda wata alama ke nuna to kuma shi ma wai wali ne to ba irin wanda muke nufi ba waliyai na Allah masu bin Allah waɗanda suke tsaye da sallah su ba da zaka su bi Allah su bi shari'an Allah to adadin manzanni ba a sani ba adadin annaba ba a sani ba kamar da Allah Ta Allah ya faɗa cikin alkurani minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya masa daga cikin manzanni akwai da muka baka labarin su daga cikin su akwai da mu baka labarin su ba in Allah bai bashi labarin su ba waye sani kuma to amma dole kai imani da su jumlatan wa tafsila wanda Qur'ani ya ambata da wanda Qur'ani bai ambata ba wanda aka san sunayen su da wanda ba san sunayen su ba wanda aka san inda suka zauna da wanda ba san inda suka zauna ba wanda ake da tarihin su da wanda ba da tarihin su dukkan su kai imani da su ka yi imani da ranar lahira wanda yana daga abin da muke magana a kai da abin ta kunsa na firgici da abin ta kunsa na ni'ima da abin ta kunsa na tsoro da abin ta kunsa duk na abubuwan za su faru cikinta sannan ka yi imani da kaddara alkhairinsa da sharrinsa in kai wannan sai a ce tasfihu imani da ya tabbata abu na farko da za ka yi don tattali don kiyama shine ka inganta imaninka ka gyara imaninka ka tace imaninka sannan ka tsare imaninka da ya gudu kuma ka ɗauki matakai na ƙara shi ya za ka yi ka ƙara imaninka akwai hanyoyi daga cikin hanyoyin da mutum zai biya ƙara imaninsa ya ƙara kyautata imanin shi haɓaka akwai sanin sunayen Allah mafi kyawu da sa mafi ɗaukaka da kuma sanin ma'anonin sunayen Allah da sifofin Allah ɗin abu na biyu karanta alƙur'ani da kuma yin tadabburi cikin alkur'ani din abu na uku neman ilimin shari'a ka san ilimin shari'a zai taimaka maka wajen ƙara imaninka na hudu zikirin Allah zikirin Allah da kuma zama wuraren da ake zikiri din na biyar yin soyayya da ƙiyayya don Allah wanda za ka so ka so don Allah wanda za ka ƙi ka shi don Allah na shida ziyarar makabarta yana ƙara mutum imani na bakwai addu'a ka rika roƙon Allah ya ƙara maka imani na takwas zama cikin mutanen kirki zai ƙara maka imani na tara taskiyatun nafsi ɗaukan matakai na gyara zuciya na tsarkake zuciya na tsabtace rai inda kana zama inda ake ambaton Allah azkaru azkaru na sunna domin misali yanzu a duk Al-Qur'ani da hadisi akwai zikirin da aka ambaci Allah kawai haka kawai Allah kawai babu duk Al-Qur'ani duk babu duk Al-Qur'ani duk Hadisi na kuma babu kawai Allah a matsayin zikirin Allah babu sai dai Allahu akbar ko subhanallah ko alhamdulillah ko la ilaha illallah ko la hawla wala quwwata illa billah ko dai wani abu mai kama da haka amma babu kalmar Allah kawai sura gundari duk babu mun kalubalanci duk wani mai ilimi ya kawo inda qur'ani ya zo da kalmar Allah kawai a matsayin zikirin Allah da yanka ce Allah to Allahu nuru samawati wal ard Allahu waliyul ladina amanu sai dai haka amma Allah kawai shiru babu ko kuma kaji kulillah to sai dai haka amma ba Allah kawai ba to kaga muka ce zikiri muna nufin zikirin sunna ne ba zikiri wanda yake ba na sunna ba wanda ya dace da shari'ar Allah na farko dai ba wanda za a yi shi da shigatul jam'i ba a zikirul jama'i a yi cikin jam'i wannan bai tabbata ba hasali ma abdullahi dan mas'ud ya shiga masallaci ya ga wasu na yin zikiri cikin jam'i ya ce a fitar da su yan bid'a ne kamar yadda addarimi ya ruwaiti asari ingantacce daga amur dan salma cewa abdullahi dan mas'ud ya zo masallaci ya ga wasu na yin a ambaci Allah a ce subhanallahi ɗari alhamdulillah ɗari Allah akbar ɗari cikin jam'i ya ce musu ko dai kun fi zama kun fi manzon Allah akan zama wato kun fi manzon Allah zama akan shari'a ko kuma kun buɗe hanyar halaka sannan a cikin musallar na ibnu abi shaiba akwai asari ingantacce daga umar ɗan khattab wanda aka rawaito daga usman abu usman a nahadi. wanda Umar dan Khattab aka kai mai karan waɗansu na addu'a cikin jami'i yace a kai su liman ne yake yin addu'a an gama sallah a karanta kaza a yi kaza a kaza da aka ba Umar labari sai ce a kai su ana kai sai ta ji bulalaye zazzabga wa limamu saboda sun zo da abin da yake ba san shi a zamanin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka mun ga muka ce zikiri to muna nufin na sunna ne in mutum na karatu alqur'ani yana tadabburi ya karanta qur'ani kuma ya kokarin fahimtar ma'anar ya yi tunani game da ma'anar to insha Allah za a same shi imanin sa na karuwa shi yasa wani yake cewa ahlul qur'ani a'immatun bihi mutada ahlus suluki ila ridal jabbari lakin alaihim an yaqumu billadhi fihi min al-mashru'i lil abrari صدق وإخلاص وحسن عبادة وقيام ليل مع صيام نهار وتورع wata وتعفف وتشبه بخلائق الأخيار وديانة وصيانة وأمانة وتجنب لخلائق الأشرار وأداء فرض واجتناب محارم وإدامة الأوراد والأذكار يا عامل القرآن إن تك هكذا فلك العناء بفوز أقب الدار ومتى أضعت وجوده لم تنتفي بغروفه وسكنت دار بواري yake cewa su ma'abota ƙur'ani su ne shugabanni da masu bin hanyar Allah ke shiriwa da su da zuwa ga yardan Allah aljabbar mai ƙarfin mulki to sai dai su abota ƙur'ani wajibi ne a kansu da tsayu da abin da ƙur'ani ya kunsa na daga abubuwan shari'a da aka tanadarwa ko aka umarci mutanen kirki su aikata zamanto masu gaskiya masu ikhlasi masu kuma yin ibada yadda ya dace su rika tsayuwan dare cikin dare sashi sallah kuma su rika yin azumi a cikin yini su zamanto masu masu kame kansu masu zuhudu wanda ba suke da gudun duniya masu kamewa daga saban Allah ko masu kamanceceniya da mutanen kirki su zamanto masu addini masu katange kansu ba sa zina masu rikon amana masu nisantar ɗabi'un banza masu tsaida farillai na Allah da kuma nisantar abubuwan da Allah ya haramta masu dawwama cikin zikirin Allah ta'ala da abubuwan da suke na ambaton Allah baraka wa ta'ala yace to ya kai wanda ke da a ka in dai ka zama kamar haka to kai ɗin nan ka dace da abin da za a yi maka lale marhaban a yi maka murna a taya ka murna a kansa kuma kana da kyakkyawan makoma a ranar kiyama amma idan ka tozarta hukunce-hukunce da dokokin da ke cikin alkur'ani to karanta alkur'ani ko kai ne gangaren aikin banza kake ba zai amfane ka ba kuma a ranar kiyama sai ka zauna a cikin gida na halaka Allah ya tsare mu don haka imani shine abu na farko da za mu yi domin mu yi tattali da tanadi don lahira mu imani ingantacce mu kuma ɗauki mataki na ƙara imanin da kuma kiyaye imanin kada ya gudu abu na biyu kyawawan ayyuka da kuma ɗabi'u da mu'amala kyakkyawa da mutane domin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza arada Allahu bi abdihi khairan ista'malahu idan Allah yana nufin bawansa da alkhairi to sai sa shi aiki kalu sabai suka ce kai fa yasta aminu yaya Allah zai sa bawansa aiki kala manzo Allah sallallahu alaihi ce yuwaffiqu li amalin salihin qabla mautihi Allah sai sa ya dace da aikata ayyuka na kwarai na gari gabanin ya mutu ashe kenan ayyuka na gari ayyuka na kwarai to alama ce da in bawa yana yi za a ce Allah yana son shi ko mun ambata ba ɗaya ba ba biyu ba cewa aiki na ƙwarai to wallahi bai tabbata sai an samu abubuwa biyu a yi don Allah sa'an nan kuma a yi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abu na uku ko mataki na uku a wato ƙoƙarin yin tanadi don lahira don ranar ƙiyama, saboda mutuwa shine mutum zama mai ɗa'a ga Allah mai kiyaye dokokinsa ɗa'a ga Allah da kiyaye dokokin Allah domin wanda yake ɗa'a ga Allah yake kiyaye dokokin Allah to shi kenan Allah ta'ala zai ji kansa zai mai rama, kuma Allah zai kasance tare da shi kuma Allah zai sami mafita a cikin dukkan tsance-tsance da ya samu kansa sannan kuma Allah zai sa mashi kyakkyawan sakamako da abubuwa na bishara a ranar lahira don haka ashe dole ne wanda yake son ya tanadi kuma ya tattali don lahira to dole ne ya lizanci da'a ga Allah ya kuma kiyaye dokokin Allah ya nisanci saba ma Allah abu na uku abu na hudu abu na hudu da zai taimaka ko kuma kafin nan abin da zai taimaka wa mutum da'a ga Allah kuma ya taimaka masa samun tsoron Allah da ta takawa gare shi to abubuwan na da yawan gaske akwai a Dr. Abdulhadi Ibn Hassan Alwahadi da ya rubuta littafi akan haka ya sanya mai suna alkhisalul Mujiba li dukhulil janna ɗabi'un da ke wajabta wa mutum shiga aljanna ya kawo abubuwa da yawa da dalilai cikin alkur'ani da sunna da manganun magabata na kwarai daga cikinsa akwai maganar neman ilimi na biyu cewa da kiyaye sunayen Allah mafi kyawu na uku ikhlasi da kuma gaskiya a cikin tauhidi na hudu mutum ya mutu a kan tauhidi na biyar mutum ya mutu yana aikata aiki kyakkyawa ko ya gama aiki kyakkyawa kenan ya mutu yana gama sallah ya mutu ko yana cikin sallah ya mutu to wannan abu ne da ke nuna cewa ana sa ran zai shiga aljanna kamar yadda ya kasance ga dan uwanmu a shek jafar mahmud adam wanda yake sallah abokan gaban musulunci da musulmi abokan gaban sunna da ahlus sunna abokan gaban Allah da da, da, mutanen Allah abokan gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa suka kashe shi to su su dawama kada su mutu su dawama kada su mutu shi kan muna kyauta mai zato tare da cewa lan zaki alallahi ahada amma muna kyauta mai zato bisa sai da suka yi magana akan wanda ya mutu a irin halin da ya mutu Allah ya sa mu ma mu dace abu na gaba shine haddata littafin Allah yana sa mutum ya shiga aljanna in dai ya kiyaye abin da ke ciki abu na gaba shine karanta ayatul kursi da suratul mulk tabarakallazi bi yadihi mulk da suratul ikhlas qul huwallahu ahad sujuda na karatu alqur'ani sujudu tilawa na sa mutum ya shiga aljanna in ya mutu yana yi bayan wannan bibiyan mamu a bibiyan mai kiran sallah ana kiran sallah ka bibi mai kiran sallah har ka gama annabi sallallahu alaihi ya faɗi abin da idan ka yi ya ce shi zai tabbata gare ka bayan wannan yin salloli biyar kullum yadda shari'a ta ce akan lokaci ba tare da an yi kwange ko kuma an yi bayan lokaci ya fita ba abu na gaba shine yin zikirin da ake bayan an yi alwala shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa za a buɗe mutum mafan aljanna guda takwas ya shiga ta inda ya ga dama bayan wannan yin nafila bayan mutum ya yi alwala annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya nuna cewa mutumin da ya alwala ya yi nafila raka'a biyu bai yi zancen zuci ba za a gafarta mai duk zunuban shi da ya gabata bayan wannan mutum ya zamanto yana sallan walaha shi ma abu ne da ke kai mutum aljanna yin sallah cikin jam'i na kai mutum aljanna yin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na kai mutum aljanna zama cikin mutanen kirki na zama dalilin shiga aljanna yin sallama ga 'yan uwanka musulmi mutum ya zama ya tsara kansa ko kuma ya iya mallakan kansa in ya yi fushi ya fusata an bata mashi rai kada ya abubuwan da zai zama na kunya kada ya abubuwan zai zama na banza ya yi kokari ya kana kansa ya tsara fushinsa ya zamanto bai yi abin da zai na dama ba shi ma abu ne da ke kai mutum zuwa ga aljanna ko yake yin dalilin shiga aljanna bayan wannan sayyidul istighfar karanta sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa adika masabatu a'udhu bika min sharri ma abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta sayyidul istighfar mutum in ya karanta bayan ya gama sallan farilla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to inda ya gabe shiga aljanna ba bai mutu ba gina masallaci ba masallacin da zai zama mai cutarwa ba masallacin za a gina da nufin bautan Allah a cikinsa shi ma dalilin ne shiga aljanna don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya gina wa Allah masallaci Allah zai gina mishi ne gida a aljanna bayan wannan yin da'a ga iyaye shi ma a dalili na shiga aljanna mutum ya da'a ga iyayensa cikin abin da ba saban Allah ba bayan wannan kula da maraya mutum ya kula da marayu shi ma dalili na shiga aljanna bayan wannan mutum ya aikin hajji da ya kubuta daga saban Allah hajji mabrur dalili na shiga aljanna yin azumi dalili na shiga aljanna tsara harshe daga kalmomi na banza da tsara farji ko al'aura daga zina dalili ne na shiga aljanna kyautata wa dabbobi dalili ne na shiga aljanna mutum ya zama yana kuka da hawayensa dan tsoron Allah ba dan ya sha duka ba kawai saboda tsoron Allah ya tuna Allah ya fashe da kuka dalili ne da ke kai mutum ga aljanna mutum ya ɗauki matakin ba zai roƙi kowa komai ba ba zai roƙi kowa komai ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa habbansa waye cikin ku zai alkawarin zai ɗauki alkawarin ba zai tambi kowa wani abu ba ni kuma in ce mu shiga aljanna wani sahabi ya ce ni ne ya manzon Allah manzon Allah ya ce to shikenan an baka hakan sai zaman to wannan mutumi igiya ko kuma bulalar da yake dukan dokinsa da ita in ta faɗi kasa wani ya tsuguna zai ɗauko masa yana kan doki zai ce tsaya tsaya tsaya sai ya duro ya ɗauki abinsa don kada wani ya taimaka masa da komai saboda haka ɗaukan matakin ba za ka roƙi kowa komai ba na kai mutum zuwa ga aljanna yin jihadi cikin hanyar Allah na kai mutum zuwa ga aljanna ziyarar mara lafiya dalili na shiga aljanna ziyarar yan uwa dalili ne shiga aljanna domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa mana cewa wata rana wani mutum ya kama hanya zai je ziyarci ɗan uwansa sai Allah ya tura masa mala'ika ya tambaye shi a siffan mutane zai shiga garin sai mala'ikan ya tsare shi ya ce masa ina za ka ce zan shiga gari kaza ne dan ziyarar ɗan uwana yace zaka ziyarce shi ne saboda yana ma kaza da kaza da kaza na alheri yace a zan ziyarce shi ne saboda Allah sai Allah ya umarci mala'ikan ya gaya masa shi ma Allah yana son saboda san da yake ma wannan don Allah ashe kenan waɗannan abubuwa duka suna kai mutum zuwa ga aljanna duk waɗannan abubuwan da na ambata mana akwai ko ayoyin alkur'ani ko kuma hadisai ingantattu da ke magana a kansu da hujjoji mabayyana to amma saboda yanayin lokaci shi yasa kawai na ambace su mai san ƙarin bayani ya karanta littafin al-khisalul mujiba li dukhulil janna na Abdul Hadi ibn Hassan al-Wahabi in Allah ya raya wata rana za a samu lokaci a yi lacca akan wannan ɗin don kowace mas'ala da ƙabiya a kawo hujjanta in ma cikin alqur'ani ko kuma cikin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko duka baki ɗaya? abu na hudu da mutum zai yi a matsayin tattali tattali da tanadi da kitsi domin lahira shine mutum ya zama yana roƙon Allah ya sa ya yi kyakkyawan ƙarshe ya cika kyakkyawan cikawa ya kuma roƙi Allah ya tsare shi daga mummunan cikawa mummunan ƙarshe domin kuwa dukkan abubuwan da kake a duniya wallahi ƙarshe shine muhimmi in ba yi kyakkyawan ƙarshe ba akwai matsala in aka yi mummunan ƙarshe akwai matsala ba to akwai alamomi da ke nuna mutum ya yi kyakkyawan ƙarshe daga cikinsu cika da kalmar shahada in dai mutum ya cika da kalmar shahada to a yayi kyakkyawan ƙarshe ana mai kyakkyawan zato da sa ran alkhairi gare shi abu na biyu shahada wajen yaƙi jihadi mutum a yaƙi ya mutu wajen jihadi to wannan shi ma kyakkyawan ƙarshe ne ana sa mai ran alkhairi abu na uku mutum ya mutu yana cikin shiri da tattali da tarihi na yin yaƙi don Allah shi ma wannan kyakkyawan ƙarshe ne abu na hudu mutum ya mutu yana aikata aikin haji yana aikin haji ya mutu cikin aikin haji wannan ma kyakkyawan ƙarshe ne abu na biyar mutum ya mutu yana gama aikata aikin farilla aikin ibada ya gama azumi kenan an kira Garba ko a kashe shi ko ya mutu ya gama sallah kenan ya faɗi ya mutu ko a kashe shi shi ma wannan kyakkyawan karshe ake sa rai yayi abu na gaba shine mutum ya kokari wajen kare abubuwa guda biyar da shari'a ta ce a kare su ya mutu wajen kare addinin Allah ya kyakkyawan ƙarshe ya mutu wajen kare ransa an zo za a kashe shi ya kokarin hana hakan a kashe shi a wajen haka ya kyakkyawa alama ta kyakkyawan ƙarshe ya mutu wajen kare dukiyarsa ta halal an nemi a karbe yaƙi aka ja ya ja a kashe shi akan haka ya yi kyakkyawan ƙarshe ana sa rai ya yi mutuwa mutuwa kyakkyawa saboda annabi sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya tambaye shi mutum ne ya zo ya ce in bai dukiyata na bashi ba za Allah ya ka bashi to in ya kama inda fada akan haka ba yace kai ma ka kama shi in ya kashe nan haka ba akan haka ba yace ka tafi aljanna idan kashe shi ba yace ya tafi wuta haka nan mutuncinka an kashe ka wajen kare mutunci ana sa rai kayan mutuwa kyakkyawa an kashe ka wajen kare hankalinka ana sa ran kayan mutuwa kyakkyawa waɗannan su ake kira ad-daruriyat al-khams larurori guda biyar na rayuwa addini rayuwar kanta dukiya mutunci hankali ai saboda a kare addini ne yasa aka haramta ridda aka kuma tanji hukuncin ridda saboda a kare rai ne aka tanji hukuncin kisasi saboda a kare dukiya aka tanaji hukuncin wanda ya sata ko ya fashi saboda a kare mutunci aka tanji hukuncin yin kazafi a zargi mutum da zina ko a zargi mutum da wani abu mummuna saboda a kare martaban mutunci ne yasa aka tanji wannan saboda a kare hankali ne ya sa aka tanji hukuncin shan giya wanda ya maye aka samai aka tsaye da hujja a kansa a yi masa bulala duk wannan ana kiran su a daruriyatul khams ku karanta littafin al'imamu shafi'i abu ishaq al-garnafi al-maliki mai suna al-muwafaqat ku sha karatu wanda ya mutu a dalilin wata annoba ta sauka shi ma ana sa rai ya yi mutuwa kyakkyawa kamar misali a ce ciwon amai da guda wannan, ko ciwon kyanda ya kashe mutum ko da ya kyanda an ce manya ba su kamuwa sai da yara shekara biyar zuwa kasa amma zai zama wata annoba ta barke mutane su mutu akan haka to wannan ma ana tarai wanda ya ka alama ta fi kyakkyawan ƙarshe mace ta mutu wajen naƙuda alama ta fi kyakkyawan ƙarshe ko ta mutu tana gama haihuwa tana haihuwa ta mutu alama ta fi kyakkyawan karshe mutum ya mutu a dalilin nutsewa a ruwa fadama teku rafi ya zamanto ya nutse ciki alama ta ta kyawun ƙarshe mutum ya mutu da kuna an yi gobara ta wuta ta ci shi a ciki alama ta ta kyakkyawan ƙarshe mutum ya mutu ga zufa a goshinsa jibi gumi a kan goshinsa alama ce ta mutuwar muminai mutum ya mutu a ranar juma'a ko daren juma'a kamar yau yau daren juma'a muke ciki gobe da safe ranar juma'a mutum ya mutu a daren yau ko daren da muke ciki ko kuma gobe kafin rana ta fada alama ce ta kyakkyawan ƙarshe duk waɗannan alamomi ne na kyakkyawan ƙarshe to mutum roƙi Allah ya sa ya dace da ɗayan waɗannan Allah ya samu dace da ɗayan waɗannan ko da yawa daga cikinsu haka nan mutum ya roƙi Allah ya tsare shi daga mummunan ƙarshe mummunar mutuwa wai mutum ya mutu a hadarin mota ba alama ce ta mummunan mutuwa ba wai da mutum an kai shi asibiti ya mutu a gadon asibiti ba alama ce ta mummunan mutuwa ba a'a akwai alamomi ta mummunan karshe waɗannan su za a duba daga cikinsu jinkirta tuba mutum ya ƙi tuba a kan wasu zunubai da yake yi har mutuwar shi ta zo bai tuba ba har ya mutu a haka to wannan mummunan ƙarshe ne mutum zo mai yawan burin duniya buri mai zarbi mai nisa a cikin duniyan nan ya samu kaza ya yi kaza ya mallaki kaza ya zama kaza to wannan dogon burin to in ya mutu akan haka alama ce ta mummunan karshe mutum ya zama yana da son saba wa Allah kuma har ya zama ya ma saba da saban Allah to ya mutu kuma akan haka alama ce ta mummunan karshe mutum ya kashe kansa alama ce ta mummunan karshe ya zama shi da kansa ya kashe kansa to alama ce ta mummunan ƙarshe to sai dai ƙarƙashin wannan akwai bukata in ɗan yi magana kan ƙunar baƙin wake ko ƙunar farin wake game da suke cewa shin wannan na daga cikin kashe kai to akwai saɓani a tsakanin malamai dangane da wannan ƙabiyar akwai malaman da ke ganin ƙunar baƙin wake gaba ɗaya kowane iri bisa kowane dalili a kowane irin hali haramun ne a wannan zamani daga cikin malaman da ke ganin haka akwai babban malamin musulunci samahatul walid fadilatul sheikh abdulaziz bin abdullahi bin bas rahimahullahu ta'ala akwai fadilatul sheikh muhammad ibn salih al-usaimin rahimahullahu ta'ala akwai a sheikh al-doktor fauzan al-fauzan da sauran malamai da dama da ke mamlaka da malaman yaman gaba ɗayansu irin su al'allama ƙami'ul bid'a hamil rayatul sunna muqbil ibn hadi alwazi abu abdurrahman da shek muhammad ibn al-imam da shek muhammad ibn ibrahim alwasabi da shek aliyu al-hajuri da makamantansu duk sun tafi akan haramcin kuna bakin wake akwai wanda kuma suke ganin kunar bakin wake da ake cewa ko al'amaliyatul istishhadiyya da akan ce shi wannan halas ne kai tsaye su kuma suke gani daga cikin masu ganin wannan akwai a doktor aliyu karni akwai a doktor aiz karni akwai a doktor ibrahimu duwai akwai salman al'auda akwai safar alhawali akwai a sha'aidi akwai addoktor yusuf ibn Abdullahi al da makamantansu sannan akwai malamin da ke ganin wannan amaliyatul istishadiyya din ko kuma suicide bombing da aka ce turanci ko kuma ƙunar bakin wake da aka ce to zai iya halasta zai iya haramta idan ya zamanto shugaba ne wanda ake mu baya'a wanda ya fita sharuɗan shugabanci na musulunci ya ba da umarni wani yayi yi ko wasu su yi saboda wata manufa da ake so a cimma ta yaƙi to wannan ya halarta amma mutum akan kansa ba zai tsara bambam ko ba mabamai ya shiga jirgi ya tada jirgin ba ko ya kundin bala ya auka cikin jama'a ya tada su ya mutu su mutu ya suka ce wannan haramun babban jagoran wannan fatawar da fahimtar shine abu abdurrahman الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى فأتكيت دي متين يكسى كنسا بعد وان تاويلي با متين يكسى كنسا دقنقر نا دقتكين ألامومي نا ممونا كرشي ينوى مسلمي waɗannan su ne abubuwa guda hudu da ya zama wajibi ne mu tashi mu yi mu tsare su domin tattali da tanadi da kintsi don lahira ne magana akan imani da tsare imanin da taimakon Allah kenan da kuma ɗaukar matakan ƙara imanin da haɓaka shi abu na biyu kyakkyawan aiki da ya cika sharuɗan karɓa da kuma mu'amala kyakkyawa da mutane abu na uku ɗa'a ga Allah da kuma kiyaye dokokinsa yi na yi bari na bari na Allah ta'ala abu na hudu yin addu'a don neman dacewa da kyakkyawan ƙarshe mutuwa kyakkyawa mutuwa kyakkyawa kyakkyawan ƙarshe a nan duniya da kuma roƙon Allah tsari daga mummunan ƙarshe kuma waɗannan abubuwa abubuwa ne muhimmai da ya zama lalle ne mu kula da su mu kiyaye su ko mu roƙi Allah tabaraka wata'ala ya taimake mu zan dakata anan insha Allah saboda ina ganin dai mun ɗan ɗauki lokaci yanzu kusan awa ɗaya da minti ashirin da tara kenan don haka ina ganin ya kamata mu tsaya Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace kuma Allah ya mana muwafaka kamar yadda na ambata tun can baya wannan aure da aka yi Allah ta'ala ya sanya albarka cikin sa ya sanya alkhairi a cikin sa Allah tabaraka wa ta'ala in ya ba da zuriya to Allah ya ba zuriya tayyiba wanda za zamanto masu bin Allah tabaraka wa ta'ala za zamanto tubala ne na ginin al'ummar musulmi waɗanda za su alfahari da musulunci a matsayin addinin su su alfahari da Allah ta'ala a matsayin ubangijinsu ke alfahari da muhammad dan abdullahi farin jaka da sallallahu alaihi wa sallama a matsayin manzansu kuma abin koyinsu wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh نعم نعم akwai hadisi ingantacce da ke magana akan cewa wanda yake so a ƙara masa rayuwarsa a kuma a shimfiɗa masa arzikinsa to ya sadar da zumuntanshi shi wannan hadisi ne tabbatacce amma ba hadisin na nufin cewa lokacin shi ne za a kara da Allah ya kaddara masa ba a'a abin da ake nufi albarkan lokacin sai zamanto aikin da zai cikin shekara ɗaya Allah sai sanya mu rayuwar shi albarka yi cikin shekara kasa da shekara ɗaya kamar wata shida ko wata biyu ko wata uku aikin da sai shekara ya kamata a yi shi ya yi cikin wata shida kuma ya samu duk ladan kaga ai kamar an ƙara mai kwanaki ne amma a hakika ba kwanakin aka ƙara ba albarkan kwanakin aka ƙara shi yana mu ga yadda malamai Allah ya albarkaci lokacin su ka dauki shekul islam ibn taimiya da ya zauna ya ta rubutu ya ta rubutu ya rubuta majalisi talatin da bakwai. shi kadai ka rasa wani lokaci a bayan shi kuma cikin shekara nawa duma duma ba su ba tantan ba nan nan kusa kusa su shek Muhammad nasiru din albani ka dubi irin yadda Allah ya albarkaci lokacin su sun suna sayyawa an buga majalisi bakwai sun suna da'ifa an buga sha hudu eh irin su irwaqul galil mujalladi takwas ko da yake mujalladin karshe fi hirs ne ga littafai nan da daga mujalladai biyu zuwa sama da haka ga sunan rubutu an rubuta duk ina ya samu lokacin albarkan lokaci albarkan lokaci kai yanzu littafi ɗaya sai ka kwana ka wini ka ƙara kwana ka yi ne kai wata biyu kana ƙoƙarin karancewa wanda ya rubuta kila cikin kwana bakwai suyuti alfiyarsa ta hadisi cikin kwana biyar ya rubuta baiti dubu ɗaya haka albarkar lokaci ne kawai ba na ba sai fa yi tunani ne sannan zai rubuta amma cikin kwana biyar ne ko bakwai na dai kai ko yanzu sai kai wata shida kana karanta alfiya shekara ɗaya in ma ilimin ka ya kai ka karanta sai ka shekara ma baka sauke ba albarkar lokaci saboda haka ana nufin za a ƙara masa albarkar lokacin ne ba wai adadin kwanakin da Allah ya kaddara mashi ba domin tun lokacin haihuwa ka kafin haife shi ma tun yana mahaifa ake yanke lokacin sa kamar yadda hadisi ya inganta akan haka saboda haka wannan shine ma'anar wallahu a'lam na'am na'am na'am to mutuwar fuja'a ya danganta ne abin da yasa akan ce fuja'a mutuwa ce mai hadari ba wai dan nafsi ne karare ya nuna hakan ba amma akwai waɗansu nassosi na hadisi da ke ishara da waɗansu abubuwan da in ka auna sai ga mutu a kuji ana da haɗari misali annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cewa kada ɗayan ku ya burin mutuwa saboda cuta ta same ko rashin lafiya idan ya zama dole sai ya addu'a to ce ya Allah ka raya ni idan rayuwa ita ta fi gare ni ka ɗauki raina idan mutuwa ya tafi gani a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abbas ya kai kawu ya kai baffana kada kai burin mutuwa gara Allah ya tsawaita maka ranka idan kai in na kirki aikin kirki kake sai Allah ya baka dama ka ƙara in ko mummunan aiki ne ka samu dama ka tuba to wanda ya mutu ku ji a ina zai samu haka bayan wannan wanda ya rashin lafiya duk rashin lafiyan nan fa ana sa mai lada ne ana kankare mai zunubai ne in ya mutu an fito a bugu daya ina zai samu wannan kaga ba zai samu ba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rashin lafiya yayi na wani lokaci mai tsawo har Allah ya dauki ransa to irin waɗannan dalilai suke nuna cewa mutuwar fuji'a akwai haɗari Allah ya baka dama kai rashin lafiya ya zama kafara ya fi kai mutu kaf ɗaya to amma za mu ga cewa kuma cikin isharorin da muka yi da alamomi na mutuwa za mu ga inda waɗansu mutuwar fuja'a ne mutuwar fuja'a ne mutum daga mutuwa daga gama aikin ibada ya mutu ba ba bane amma alama ce take kyawun ƙarshe saboda haka ita kanta fuja'ar yanayin mutuwan ba shi ba wato lokacin mutuwan ba shi ne yanayin ta ne muhimmi wanda ya mutu daren juma'a kamar yanzu muna gama wa nan in mutu ko wani ku ya mutu ai mun tabbatar da cewa hadisi ya nuna alama take kyawun ƙarshe kaga ai kamar fuja'a ne tunda ba wanda ya ciwo ni dai ko ciwon kai ba na yi kaga alama ce sai ta take kawon ƙarshe saboda haka ba lokacin mutuwan ko tsawon mutuwan bane a'a yanayin mutuwan shine muhimmi amma ba wai nafsi ne nuna cewa mutu arfuja'a wai ga hadarin ta kai tsaye ba a'a sai dai ana duba wanda ya rashin lafiya yana zama masa kafara na zunubai yana samun lada ana rubuta mai ladan ayyukan da kasance na yayin da yake da lafiya da sauransu ya samu kuma dama na ya tuba wanda koyi mutuwa kaf daya duk bai da waɗannan abubuwan to amma kuma zai iya yin abin da ya fi wannan saboda wanda ya je yaƙi yana shiga wajen yaƙi a kashe shi ya yi shahada ko bai ba ya samu alkhairi ko bai ba ya fi wanda ya rashin lafiya na tsawon shekara goma ya mutu in dai bai samu irin wannan darajar irin tasa ba saboda haka ba wai tsawon mutuwan ko gajartanta ba ne yanayin ne kamar da muka wallahu ta'ala a'ala wa a'ala na'am na'am to mutum ya tsaya cikin dare ko da sassafe ya tsaya na ta Allah Allah wannan gaskiya kuskure ne tsakani da Allah abin da aka rudi jama'a da shi wanda kuma Allah zai saka wa mutane tabbas waɗanda suke da wato a hannu cikin wannan ko suke da ta cewa cikin wannan lamarin kuma suke faɗi domin su ruɗi jama'a Allah Allah ba zai kyale su ba ko dai su kunyata a duniya ko kuma a lahira Allah ya masa hisabi su ɗauki nauyin waɗanda suka cutar saboda an san mutane dai suna son zikiri tunda waye zai ki zikirin Allah sai munafiki sai kuma wanda ba musulmi ba to in an tashi sai a zo da zikirori na tsiya wanda ba su da cikin addini to da zarar da kishin addini mai bin Allah da manzon Allah mai san tsayuwa kan karantar manzon Allah ya magana za a ce maki zikiri ne ko ba ka kita ba ɗan izala ba sa zikiri ko ba ka ba amma ku tambayi kanku ya ku mutanen da ake gaya maka irin wannan magana da gaske ɗan izala ba sa zikiri da gaske kaga ba da gaske ba ne amma ba za a fito a gaya wa mutane gaskiya ba ɗan izala ba sa zikirin wazifa to kalmar wazifa ne ba za a faɗi ba don an faɗi to kasuwa ta tashi to sai a makale a ƙi faɗin wazifa sai a ce ba su zikiri ina fata an gane sai a ce ba sa zikiri domin duk wanda ke san Allah da manzon Allah aka ce wani zai zikiri a to ai ba zai so shi ba ko zai so shi ai an muna na wana idansa ai ba zai taba sha'awan wanan ba Tun da bai zikiri waye yi zikiri ai sai wanda yake mutumin banza to dabaran da aka yi kenan maimakon a fito a gaya mutane da gaskiya eh yan izala kun san matsalar yan izala to ba sa zikirin wazifa ba sa zuwa wajen wani shehi su ce sun karɓi zikiri ko ta ɗariƙa to ba za a faɗi wannan ba don in aka faɗi to mabiya za su gane a to me yasa ba zikirin wazifa sai a fara tambayan izala me yasa ba ku yi saboda dalilai kaza da kaza su kawo ayoyi da na ƙur'ani da sunna su tabbatar da maganganun magabata da ayyukansu to kaga kasuwa ta tashi kenan kudin da ake samu na yin cefa ne a sa ta kushe a miya ba za a samu ba saboda haka babu yadda za a yi faɗi wannan babu wani mutumin kirki da za a ce wane bai son salatin manzon Allah ya ga wane nan da kima zai so zai so shi zai gaji da kima don an ta yi za ce a yi ɗan izala ba salati amma daga gaske ba sa yi a'a me ake so a ce yan izala ba salatul fatihi to kalmar fatihi ne ba za a faɗi ba don an faɗi to barna ta auku don me yasa ba su fatihi saboda suna yin ta manzan Allah ta ishe su shi yasa ba su fatihi ina fata an gane ɗan izala ba za su rafi fati ba saboda fati nan na wani ne wani ƙato ne ya kirkiro wannan kuwa ibrahimiya ta manzan Allah ce da bakinsa mai tsarki ya koyar yana nan cikin Buhari da muslim tun shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da yan kai wannan ko bai shekara ɗari takwas ba kenan sai bayan manzo Allah ya bar duniya sabai sun kare tabi'ai sun kare tabi tabi tabi'ina sun kare duk mutanen kirki da aka san su malamai duk sun tafi mutanen kirki magabata sannan aka fara wannan don an tayi ba za a ce yan izala ko ahalin sunna ba salatul fati ba don an ce ba salatul fati ai ba su da aibi ka kaddara ma ba aibi bane salatul fati ka kaddara ma mai kyau ne to ban yi na fati bane na manzon Allah to me matsalar babu to amma aka ce yan izala salatul manzon Allah ba su na fati. da ya kaga mahaukaci ne kadai zai dauki magana ta su magana ko baka ba to maimakon a faɗi haka sai a ce yan izala ba salati da gaske yan izala ba salati ka tambi kanka tsakaninka da Allah da gaske ba salati kai baka ji suna yi ba su suka kowa karanta hadisi wanda ko kike karanta hadisi na salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka kowa koyi da annaba aikace sauran dubboki ne ƙarya ne mutum zai aske gemu ya tanɗe kunci ya tanɗe gemu haɓa kamar amaryar da za a kai ta ɗaki yau manzan Allah bai bar gemu ba ya ce bai ba da umarni a bar gemu ba Ka ga mutum wandan shi na tafiya yana sharan kan titi kuma in yi tashi ce shi yi manzan Allah ne Ka ga mutum azkaru zai yi tasbihi ba zai iya da yatsu ba sai ya samu gabjejen carbi kamar zai biki barawo da tutoci da komai da komai don girman Allah haka manzan Allah yi manzan Allah sahabbai sun tambaye shi ya za maka salati ya koyi da salatin ibrahimiya ga mutum bai ma iya salatin ibrahimiya ba sai wani salatin ya iya kuma ya ce shi ne masoyin manzan Allah kai kuma wai kai ne maki manzan Allah kai fa ba wai kawai kokarin sanin yadda manzan Allah ya rayu ba wato a sallah a ta yi ma ana daga yatsa ko ba dagawa wai ya manzan Allah ya miƙar waye ko karkada ya kana kokari sai ka san wanne annabi ya dan kai don Allah ka duba don Allah ka duba kana so sai ka gane ya manzan Allah yi kar ka yatsan ma kana so ka san irin ta manzan Allah amma wani kawai da ka sai mutum ce wai makiyan Allah ne makiyan manzan Allah ne don Allah ba zalunci ba ne kuma su mutane saboda karancin ilimi da fahimta sai su ɗauka wai haka ne a zo kowa a duba aikinsa a duba aikin kowa ba shi ke nuna gaskiyar al'amari ba tunda abinda Allah ta'ala ce kenan qul in kuntum tuhibbuna ne fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim don Allah a duba ayyukan kowa a duba aikin kowa za ga wanda zai ce maka ko wanda za su ce maka baka zikiri baka salati to kai baka zikiri irin na wazifa baka zikiri irin na jawharatul kamal baka yi tabbas saboda baka san shi addini ba ko ma da ilimi ne to ilimin ka bai kai ba ka tsaya inda ilimin ka kai me aibin ka ba ka salati na fati amma kana yin waɗancan to amma kuma za a tsince ka baka shan wiwi shi ko mai cewa baka zikiri shi ke yi kuma yana shan wiwi za a tsince ka baka mai da abubuwa na tsiya sakarci alfasha zinace-zinace da sauransu a matsayin abin da za ka yi alfahari da shi ba shi kuma ya ɗauka kuma an tashi kai ne makin Allah kai ne makin manzon Allah don girman Allah mutane ba za mu ji tsoron Allah ba don Allah don Allah ba za mu ji tsoron Allah ba ala kulli halin wannan ba shine babin ba abinda muke cewa a takaice shine shi dai zikirin nan da ake ambato muna magana ne akan wanda shari'a ta tabbatar kuma wallahi tallahi duk wanda muke ya makansa zai Allah gaya ya je mu dai za mu faɗi wanda ya ji zafi wallahi ba mu faɗi don ya ji zafi ba amma kuma haƙƙi ne na ilimi ka gaya wa mutane gaskiya haƙƙi ne na ilimi ka gaya wa mutane gaskiya wanda ya zai ɗauka ya ɗauka wanda bai ɗauka ba kuma shi kenan kowa dai yana neman dace ne Allah ya samu dace shi kenan maganar amma kuma muna da haƙƙi a kanmu na isar da sako wannan shi ne wajibi don haka maganar wani ya fito yana Allah Allah mun ambata duk Qur'ani da hadisai kakaf ba inda zikiri zo da kalma ɗaya sunan Allah kaɗai tilo sai dai kaji an ce kul sadaqallah kulillah amantu billah Allahu akbar subhanallah ba dai kaji Allah kaɗai ba to mutum ya fito yana wannan kawai kawai wannan ma kaɗai ya isa ka gane bi da aiki ballantana kuma ta fito da safe ne kawai ya damu mutane a cikin gari ko da yamma amma ba za ta hana shi ba tunda kai ba hukuma bane kuma hukuma ba a ce ta hana shi ba ta bar shi fahimtar su ce Allah ya sa mu dace shi kenan na'am alaikum eh na'am eh to zai iya bin su bisa hadisin annabi sallallahu alaihi sallama. dan ɗayan ku ya sallah a gida ko kun yi sallah a gida kuka zo masallaci kuka tarar ba a sallah ba to ku bi sallar liman wanda ya zama muku nafila saboda haka tunda annabi ya faɗi wannan mutlaqan to mutum zai iya bi tunda da yana dama bayan ya wuce ma ya ta cikin dire nafila saboda haka ɗauki wannan matsayin nafila wallahu a'lam alaikum salam kamar shin idan wasu wanda ba su samu ba maganar jam'i biyu a masallaci daya da yake da liman ratibi akwai manganu guda biyu shekul albani na ganin ba za a yi ba saboda asarin abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu da ya je masallaci tara an sallah da shi da almajiransa su alkama suka koma gida suka yi ba su yi a masallaci ba sa'annan kuma akwai wani asarin shi ma da aka nuna ko kuma wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wani masallaci tara an sallah ya koma gida ya sallata dan ba masallacin da yake sallah bane ya je wani unguwa wata unguwa ce da zai da ya tara an yi sallah sai da ya dawo gida ya sallata bai kafa wani jami'i ba to wannan ita ce fahimtar Sheikh albani kamar yadda ya karara a cikin Tamamul Minna fi ta'liqi ala fiqhi as-sunna fi ta'liqi ala fiqhi as-sunna sannan shi Ibn Baz al-Uthaymeen a Sharh al suna ganin babu laifi shi abin al-Uthaymeen a Sharh al-Mumti yana ganin babu laifi saboda hadisin Anas dan Malik radiyallahu anhu wanda shi ma wato asari ne na cikin Bukhari Anas dan Malik ya zo tara an yi sallah wani masallaci ya kuma yi umarni da a sake kiran sallah kuma ya limanci sannan kuma da umumat na hadisan da ke magana akan falalan sallar jami'i da abinda manzo Allah ya faɗi na shirin da ya je ya kona gidajen mutanen da ba zuwa sallar jami'i saboda haka suka ce to wai na hadisai suna wani cewa za a iya yi to sai wanda suka ce ba za a yi ba suka ce to ai wanda hadisin na Anas ko asarin na Anas yana magana ne a sallah a masallacin da ke ba na cikin gari wanda yake da liman ratibi ba masallaci ne na kasuwa kamar da wata ruwaya ta nuna shi kuma Abdullahi dan Mas'ud na shi masallacin cikin gari ne yana da liman ratibi saboda haka suka ce ba za a yi ba to wannan dai sabanin akwai shi kuma ilimi ne dai duka malaman nan suka kawo saboda haka sai ka duba wanne yafi nutsuwa ma ka karkata gare shi wallahu alam alaikum assalam kila ka zama na karshe kenan ko na tara yi na'am na'am eh. Eh. eh eh eh babu laifi ko wanda ba musulmi ma za ka iya gami shi ɗaura auren yarka Allahu alam assalamu